Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. jama'an ukraine sun ce har yau ba su samu asarar rai ba a cikin wani mummunan hari da jiragen saman rasha suka kai akan wani gidan wasa a cikin makon nan a birnin maripol da ke kudancin kasar a daidai lokacin da dakarun rasha ke ci gaba da lugudan wuta akan garuruwan ukraine lokacin da masu shiga tsakanin kasashen biyu ke neman cimma matsaya guda ya zuwa jiya juma'a an ceto mutane 130 daga kasan ginin gidan wasan a cewar jami'an na ukraine yayin da ake ci gaba da binciken sama da mutum dubu da ba a gano su ba a harin da aka kai akan wannan matsuguni na wucin gadi a ranar laraba majalisar birnin maripol ta faɗa ta hanyar sadarwar telegram cewa bayanan da aka tattara na nuna ba asarar rai amma akwai labarin wani ya samu mummunan rauni an kai wa gidan wasan harin bama ne duk da alamomi da ke nuna akwai fararen hula a wurin ciki har da yara da aka yi musu matsuguni a wurin rasha dai ta musanta kai hari a kan gidan a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya yi magana da shugaban china xi jinping wuni guda bayan da babban jami'in diflomasiyan biden ya ce washington ta yi imanin cewa beijing tana niyyar ba da gudunmuwa ga mamayar da rashi ta kai wa ukraine a cewar fadar white house hirar ta waya wacce ke zama ta farko tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da aka kai mamayar ta kai tsawon sa'o'i biyu a ranar alhamis ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tabbatar da rahotannin kafafen yada labarai a wannan mako cewa china na niyyar kaiwa rashi dauki da yake nanata abinda wasu jami'ai suka faɗa blinken ya yi gargaɗi cewa beijing za ta fuskanci mummunan sakamako idan ta bada goyon baya ga yakin putin ba tare da bayyana dalilin yin hakan ba beijing ta faɗa cewa wannan zargin bawa moscow taimako wani shiri ne na yunkurin karkatar da laifi makonni da aka sha fama da karancin man fetur da rashin wutar lantarki a najeriya lamarin na yin illa ga kananan kasuwanci da dama a faɗin ƙasar wasu kasuwancin sun rufe na wani ɗan lokaci yayin da wasu kuma suka rage lokacin aikinsu don shawo kan karancin makamashi wutar lantarki ta katse ne makonni biyu da suka gabata lokacin da na'urar samar da wutar lantarki ta ƙasa ta samu matsala sakamakon kurakurai da ke tattare da na'urar hukumomin kasar da sun dora alhakin karancin man fetur din ne akan batun gurbataccen mai da ya kai kimanin lita miliyan 170 da aka shigo da su daga turai a watan janairu a watan fabrairu gwamnati ta ba da sanarwar cewa ta fitar da lita biliyan daya na man fetur daga asusun ajiyar kasar domin daidaita raba mai a cikin kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata gobarar daji da take tafiya da iska na ci gaba da kona wani yanki da babu jama'a da yawa a yammacin jihar texas a jiya juma'a inda ta cinye fiye da eka dubu arba'in da biyar na busasshen ciyayi tare da tilasta kwashe wasu mazauna wurin a cewar jami'an kashe gobara rukunin wutar ta yankin eastland ta kunshi gobara guda hudu da ta tashi tun ranar laraba a cikin karancin zafi da iska da kashi hudu cikin ɗari ne kawai ke dauke da ita a ranar a cewar ma'aikatar gandun daji ta texas jami'ai sun ba da umarnin kwashe mutane a yankunan lardin eastland mai yawan mutane kusan dubu goma sha takwas wanda ke kimanin meli casa'in daga yammacin fort worth a cewar hukumar kula da wutar daji ta ƙasa iska mai ƙarfi da busassun ciyawa sun taimaka ainihin wurin yaduwar gobaran cikin gaggawa yayin da ma'aikatan kashe gobara suke shan wahala wurin dakile wutar a ƙarshe a jiya juma'a taliban ta ƙasar afghanistan ta ce za ta ba 'yan mata daga sakandare na ƙasa zuwa sama damar komawa makaranta a mako mai zuwa wani mataki da majalisar ɗinkin duniya ta yabawa bayan da kungiyar masu kishin islaman ta kwace mulki watanni bakwai da suka gabata tana baiwa yaran maza kaɗai ne damar komawa a jujuwa tare da hana 'yan mata a mafi yawan lardunan afghanistan yin haka saboda matsalar kuɗi da kuma rashin tsare-tsare da ake bukata don tabbatar da tsarin ilimi tsakanin jinsi da zai yi daidai da shari'ar musulunci labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da masana tsaro da kuma diflomasiya ke yi dangane da yaƙi da ake gauzawa tsakanin ƙasashen Rasha da Ukraine. Toma Dalla A cikin shirin namu na yau, Masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya yana mana fashin baki ne dangane da ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake wannan yaƙi. Wato nacewar da ƙasar Ukraine ta yi cewar za ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO. To shin wace riba ne ƙasar Ukraine ɗin za ta cimma idan har ta shiga wannan ƙungiya ta NATO? Tana ganin tattalin arziki zai fi bunƙasa in suna tare da kasashen yamma fiye da ƙasar Rasha. ka gane ko mm. kuma suna ganin cewa wannan tankiyan ma wanda na ce maka akwai masu alaka da kasar rasha ma suna cikin ukraine din suna ganin kuma ko ta tsaro ne abin ya fi karfi ta wurin tattalin arziki mm-hmm. amma ko ta tsaron ma suna ganin ko da rasha za ta musu wasu barazana mm. in suka shiga can suna da babban wa ko suna da abokan eh, amma ai yanzu maganar tsaron gashi rasha tana kai musu farmaki mm. amma turawan sun ce ba su da sojojin zuwa ukraine din ba ai ko a cikin masana ba duka aka yi itifaki ba mm-hmm. cewa akwai wanda suke ganin cewa idan dai har rasha ta kai ma eh, ukraine yaƙi su ma waɗannan ƙasashen za su kai mm. to amma kamar idan su lokaci abu da kai hasashen abu mm. ba haka yake zuwa ba mm. kuma ko su ƙasashen turai din ai da in ka ji irin maganganun da suke kamar irin ku taɓa su magani ne eh, ka gane ko to amma kuma yanzu abin da zai ba su kasashen yamma tsoro ba su yi tsammanin cewa rasha za ta fito haka da karfinta ba don ita gaskiya ni a ganewa na mm. maybe ban yi daidai ba ita rasha tana ganin wannan yakin fitar da kai ne fa mm. ba su ɗauke shi da wasa ba to fitar shi da wasa ɗin dole su kuma kasashen yamma su sake tunani za mu yi faɗan nan a haka ko ko za mu yi to kuma abin da muke gani a ƙasar shine suna ganin cewa eh duk da suka so su taimaki eh, Ukraine mm. kuma abun bai kai yadda za su kuma za su fito su fada da rasha ba kuma yanzu ko maganin shiga ma ukraine din nato ai kaga sun fara kasa a gwiwa a cikin kasashen nato din akan cewa eh, abu ne dai wanda za a ci gaba da tattaunawa ba ba su ba da dai da eh, dan jiya na ga ita ursula tana cewa za a duba yawa <laughs> kaga sun fara abu na saboda da rasha din ta fito mm. dole su duba su ga cewa akwai yadda zaka yaki da mutum cewa ina neman kawai mu mutu ne mm. to kai ma sai ka duba abun da suke nema na cewa eh, ukraine din ta shigo ya fi nauyi da hasi za su kai su da rasha duk da ba su abin da rasha take ma abu da duk da ba su ba goyon baya ba amma suna ganin kuma haka din bai kai karfin da su za su ce kasashen su sun fito gaba da gaba suna faɗa da rasha ba shi suka tsaya a magaran za mu ba makamai za mu ba da kuɗi hmm. za mu sa eh, eh, menene kanjin eh, sanction da sauransu hmm. takunkumi kuma maganan shigan abin din ba su ce e ba ba su ce a'a ba mm, za a duba za a duba ke cewa <laughs> na'am ambasada kamar yadda group kafin ya bayanin ita muradin Ukraine mm. ga tarayyar Turai su kuma tarayyar Turai wani riba suke nema ko ko me amfani da za su cimma idan har suka karbi Ukraine ta shiga kasar eh, wasu kungiyar su kowace kungiya koyaushe suna son wasu su shigo kaman abin da yake faruwa a Najeriya ni abun takaici ne da wasu suke cewa araba Najeriya ƙasashe suna coming together ba wargajewa suke yi ba european union suna ɗebo waɗanda dama suke soviet republic suna mai da su members na eu ko kuma su shiga nato banda belarus ba wata ƙasa da take cikin old republic na soviet union da suke ƙaunar rasha yanzu na aiki a poland Poland ba tana cikin eh, Soviet Republic ba, tana cin gashin kanta. Amma saboda wulakanci da suka samu a hannun Soviet Union ba su kaunar Rasha yanzu. Waɗanda dama suke Soviet Republic da suka yanzu suna zaman kansu ba su so su haɗu da rasha yin wani abu sun san wajen tattalin arziki ba abin da rasha za ta yi musu tattalin arzikinsu in zai bunkasa sai dai sun haɗu da yamma hmm. kamar zamana a poland alif da ɗari tara da casa'in da takwas zuwa alif da ɗari tara da casa'in hmm. lokacin ana communism wani ya leta ne communism ta collapsing or 1990 ta collapsing lokacin da ta collapsing in ka ga kamfanoni daga yamma da suka shigo cikin poland suka kakkafa abubuwansu poland ya canja gaba ɗaya to sauran wayannan kasashen su ma tattalin arzikinsu ya bunƙasa don haka su haɗuwa da rasha ba za ta biya musu bukata ba kamar yadda national security advisor na Amerika lokacin george bush senior brzezinski ya faɗa shi of polish origin lokacin da aka yi interview ɗin shi ya ce militarily soviet union is a superpower abin da ya faɗa kenan but Economically, Soviet Union is a third world country. To, yanzu da su turawan yamma hmm. idan har sun amince Ukraine ta shiga cikin su duk da cewar kai bayanin cewar kowane ƙasa ko kuma kowane mutum yana son kari ne ba raguwa ba. Hmm. To, amma takamaimai wani riba za su samu? Su a ce Ukraine tana cikinsu su sun biya bukata. To group captain idan muka duba yadda Belarus ta zama 'yar kanzagin Rasha. Su Belarus kana jin menene ya sa suka juya yamma baya suke tare da Rasha a wannan lokacin? Eh, kowace ƙasa tana gwadawa ne ina ne ina ne zai fi zama yana da man shanu. In ta duba ƙarfin eh, soja da rasha take da shi mm. da kuma kusancinta ga ta ga rasha din idan aka zo wani faɗa ko na wutar sai kuma sai ƙara gwadawa me kasashen yamma za su iya mata su kare ta daga rasha to yana ganin su shugabannin belarus sai suka ga cewa a gaskiya a zaman su na ƙasa zaman su lafiya mm. ya fi su zauna lafiya da rasha maimakon su taimi kasashen yamma kishiyan abin da ita ukraine ta yi kenan mm. so su belarus ba zan iya cewa ma ko su ma akwai soyayya tsakaninsu da rashawan ba to amma wani lokaci ka duba ne a ƙasa a ƙasa wanne ne fi maka zaman lafiya zaman su da suna da hudda da da ƙasar rasha shine zafi zafi musu zaman lafiya kuma duk da cewa ita bada cikin wato tsohuwar tare soviet kwarai duk da haka duk da haka to amma ga makwabtaka ya haɗa su problem na belarus ba a ƙaunar belarus a European Union. Saboda shi president na Belarus ya yi wajen shekara 28 yana mulki yanzu. mulkin kama karya yake yi turan yamma da yake su magana democracy ake yi oh, suka ce belarus ba democracy ba ne it's a dictatorial regime don haka su ba za su yi mu'amala da waɗanda ba su bin democracy ba oh. president na belarus ba zai rashin turawan yamma sannan ya yi yi rashin rasha ba mm. shi yasa yake tare da rasha mm. tun da rasha ɗin so ma ba wai democracy ne suke ba mm. putin da shi da medvedev suna abin da ake kira da turanci musical chairs in wannan ya tashi a kujera ya koma nan wannan abin da suke da yi tsakanin su su abin da suke amma masu da me yasa kake jin a ah, ita belarus ta ba da kasarta ma dakarun soji ma rasha suke kai farmaki ukraine ba ka jin cewa za ta fuskanci sakamakon marar daɗi daga turai da kuma amurka kasancewar tun daga zuwa an fara sa takunkumi a rasha ai already ba su da wani dangantaka na kirki da turai don haka abin suka yi sun yi saboda sun ga ya cancanta ne wa kasansu. amma sana to idan a ƙarshe karin jiya na ga shugaba putin yana cewar duk wata ƙasa ko wata ƙungiya da za ta shigo hanyarsa zai ɗauki mataki a kanta wanda ba taɓa gani a tarihi ba me yake nufi da wannan batu to ce ko a cikin eh, masana diplomasiya kamar bazo da ke tare da mu da na soja mm. a gaskiya an so a ɗanyi kuskuren cewa da wani ƙarfi rashi za ta karu wannan abin na fitowanta na a mutu ko aire ya ba mutane mamaki to wannan magana da shi fikin yake dai na cikin kan wannan hanyar ne ya nuna cewa ita fa rasha fa in fa aka ce maganan wai shiga ukraine ɗin nan nato ko eu fa ita fa bata ɗauke shi a magana ba magana ce da tana son dole fa sai an warware wannan magana magana ce wanda ba za ta karɓa ba ko ta yaya to kaga wannan ina ganin yana kara me ake cewa a tauna ƙasa eh, don ayatin tsoro mm. yana kara faɗa ne cewa yana kara tabbatar da cewa su fa wannan yaƙi yaƙi ne suna gani na na survival ɗin ƙasansu na ƙasansu za ta ci gaba so ba wasa so yana so san duk wanda zai shigo ya san su in ka shirin shigowa ne ka tunanin shigan da za ka yi ba abu ne za su ja da baya ba. ambasada shugaba putin ya ce ma jami'an da suke kula da makamansa nukiliya eh, eh. su zauna cikin shiri kana jin zai amfani da makarin nukiliya wannan yakin? No, ba zai yi ba. Barazana ne. Amma ana ganin Putin kamar. Hmm. Yanzu in yaƙi zafi za a yi nukiliya, hmm. amma ba za a yi ba. Hmm. Because it is what in military terms ake cewa mutually assured destruction. To domin jin cikakken wannan amsa, mai sauraro sai a biya mu makon gobe. Yanzu kuwa da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shirin na wannan mako. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauran gidan rediyon mura Amurka mu da wannan lokaci da kuma kawo muku shirin da ɗan gari shirin da ke zakulo garuruwa masu tarihi. domin sanin suwa suka kafa wannan gari menene kuma garin ya shahara da shi abdulrahman kabir jani ne ke muku lale marhaban a cikin shirin madalla yau a cikin shirin muna garin abukur a cikin karamar hukumar rimi ta jihar katsina Gwamna tare da aliyu lawal abukur wanda shine waziri magaji abukur shin suwa suka kafa wannan gari shi garin abukur muna iya cewa kamar yadda muka samu a tarihi tun daga iyaye da kakanni asalin waɗanda suka kafa shi kusan ana iya cewa bangarori ne kamar guda biyu eh, sau da shi asalin yadda garin ya fara da kama a ce unguwanni unguwanni ah. irin zama na mutanen da hmm. a ce can gida can gida can gida can gida da haka ya fara to shi ya sanya asali ma ita sarauta abukur ko magaji abukur ake kiran shi magaji jihi idan muka ce jihi ana nin abu abin da ya shafi can da in da in da in to kusan haka ta fara irin zama na mutanen da na fulani wanda zaka ga kusan kowa a gidan shi a gona shi nan take can ma can ma ba a haɗu ba aka haɗa gari to wannan shine mataki na farko kusan na fara samuwar garin abukur to daga nan kuma da tafiya ta tafiya sai allah ya kawo shi asalin wanda yake shi ne kakanmu wanda ya iyayenmu hmm. wanda shi kamar yadda muke ji daga tarihi ya taso ne daga ƙasar sokoto eh, daga ƙasar sokoto da ya taho shi yasa wani lokaci mu muke ce mu kan jikokin dan fodiyo ne saboda shi sunan shi bislami bislami suna ne na fulani to da ya taso daga kasar sokoto din biya da zango ko ina ba sai wurma tana nan ina ga yanzu cikin kasar kofitaki. a dacen kasar dutsen maci yan daka ne to nan ya fara yadda zango da ya da zauna da bayan shi da dukiyar shi da sauran al'abubuwan shi to ka san rayuwa irin ta da kowa yana neman malaba abin da nace nake ni da kowa yana neman malaba eh, wanda bai da karhi kokarin shi ya jingina da mai karhi tunda lokaci ne na yaƙi yaƙi in yaƙi ya taho ko wani dakari ya taho in ya iske ko yan riga yan gidaje sai laƙumi to zaman shi wannan garin sai ya sanya duk ƙauyuka da gidajen da ke gehe da garin sai suka samu majingina sai suka jingina da shi shi mayaki ne da ya taho da bayan shi da sauransu to kasan mutanen da wani lokaci ba kasahoi suke son mutane ba da yawa a ce to ganin mutane sun yi yawa wajen duk an zo an zagaye shi to sai kara matsowa sai ya arewa arewa da yau sai zauna wani gari da ake ce ma babban ruga ta yanzu ita ma ina ga yanzu ko bata garawa ce ko eh, eh, kurfi ina ga kamar dai gara ce babban ruga to nan ya fara nan ya zauna da ya zanna ya ɗan ɗauki lokuta har sarakunan lokacin dallazawa an ce lurin shi suke aikowa a ba su nono da madara a matsayin shi na mazaunin nan kuma wanda Allah ya ma'aziki na waɗannan abubuwa. To ganin hakan kuma mutanen dai sun yawaita sai ƙara matsa sai ƙwarewa. sai sauko wata unguwa da ake ce barazaki ita ce tsohuwar kasuwa ta yanzu wuri ne mai dausayi zakuna ne da namun daji suke zaune wurin kuma sai jarumin gaske Ciki iya zama wajen to da ya zauna nan ita ma za zaki din tsohon kasuwa ta yanzu dan iyayenmu har gidaje suna da su a wajen da magaji in ya sauko daga hawan sallah irin magaji audu da sauransu nan yake sauka da mutanen shi to yana nan zaune a ita bara zaki din sai aika ma sarkin lokacin cewa to wannan wurin shi ma ya isa zai tashi sababbi ya kau mafarki yayi mafarkin da sai aka ce mashi a mafarkin sai aka nuna mashi yaban nan inda yake zaune ya gusa duk inda rana ta hudu to nan ne zai zanna to da yau ya gaya ma wancan sarki sarki ce to shikenan yanda ka gani sai kai ya ce kuma mafarki ya ce to ai shikenan tunda su mutanen da da can da mafarkin sukan yi amfani da su kusan abubuwa da dama misali to sai ya taho lokacin da ya taho da bayan shi da sauransu sun tunkaro sun yi gusin shi yana zuwa daidai wani wuri na ana ce mashi dutsen magaji yana nan arewacin abuka in daga katsina ka taushi zaka fara iskewa akwai wata hanya da ta haka sai wani gari kadiya to in ka bi akwai hanya da za ta kai ka dukin magaji to shi sai ya tsaya na lokacin da yake nan rana ta hito bayan shi da duke shi da sauran har sun kai wani gari da ake ce ma mararrabar rimi yanzu muna ce mata lambar rimi to ganin haka sai ce to a kwana da su sai tare nan dutsen magaji wanda nan allah ma ya mai cikawa to da ya rasu din ne aka bai wa ɗan ɗanci shi ɗan ci shi ya haihi ɗaya wasu kuma su biyu Ɗan shi ne amadu ɗan uwan shi kuma bello wasu kuma suka ce a amadu ne kawai ya haifa to shi Amadu lokacin da bislamin ya rasu da allah ya ba shi mulkin ko jagoranta wannan tawagai ta mahaifin shi to ne sai ya taso daga can sai ya matsu nan bayan gida to a kiyasi wannan gari na abokor zai kai kamar shekara na to kamar yadda tarihi yake bayyanawa shi wannan garin namu na abukur yana iya ɗauka kusan shekara 160 hada wani abu saboda wannan zauren gaya nan kana kallo kaga a rubuta since 1871 to lokacin da aka yi da gurin a yi bukaci irin haka a ce a nan sa shika-shikai sai a aza cifci sai mutane su rinka huta a wajen har ta kai ga an yi mata ɗakin hayi irin na mutanen da hatta kai ga to lokacin da aka yi ebbukai ya zama kofa ce ta shiga da ɗakin hayin shine 1871 na alif 1871 to in ka buga a shi kan shi zauren kusan yanzu zai samu shekara 151. To wannan gari na abubakar bayan ya dunkule a tarihi ya fuskanci yaƙe-yaƙe kasancewa ma shi wanda ya dunkula garin mayaki ne. Eh to gaskiya ga yadda tarihi ya gangaro har ya same mu mu abubakar gaskiya ba a taɓa yaƙan mu ba kuma mu ma ba mu taɓa yaƙan wasu ba. abin da kawai ya faru wani tsari ne daga tsari daga cikin irin tsarin da Allah yake ba kowane gari to wannan garin yana da shi dan lokacin da shi in dan mai da ka bai kaɗan magaji amadu yana nan bayan gida kan a dawo nan akwai wani malami da ya zo ka san su malami a da ba wuri guda suke zama ba yawo suke neman ilimi to allah ya kawo shi wannan garin lokacin magaji amadu amadu aka tarbe shi ya kwana aka ba shi abinci da zai tafi sai ya ce to zai yi ma magaji wata wasiya kuma zai ba shi wani kama a ce lakabi hmm. sai ya ce to menene sai ce ka tashi daga can inda kake ka dawo nan ma'ana daga can bayan gida wurin su Ahmad Waziri da irin kaura mm. ya baro wajen ya dan matso ya dawo nan wannan kofar abin da ya baya ya ce sannan kuma in ka tashi gina gida kofa shiga gida kada ta kalli gusa mm. ka koma ta kalli yamma mm. ka yi ta kusurwa saboda yanzu in ka duba kofar gidan magaji abubuwa za ka ga daga wannan kofar ta harku da waccan ta shiga gidan sarauta bata kalli kai tsaye kusurwa ɗaya ba ya ce na kenan in kai haka har duniya ta naɗi yaƙi bai cin wannan garin sannan kuma ɗan nan ganin inda da Allah ya kai shi to sai ya yi suna kuma sai an san shi wannan ya sanya da yana daga cikin abuta tari suke cewa wannan yana daga cikin dalilan da ko an tinkaro abuku da yaƙi tun da kan hanya take les kamar misali za a ci wani gari da yaƙi an biyo ta kan hanya duk garuruwan da ke kan hanya an sani a yaƙi a da gama ake da su zaman su kan hanya ya ci su to abukun da an tunkaro ta sai ta koma babu ba maganin ta ya zama cewa baka ma ko ka tunkaro ta baka ganin ta saboda haka wani wasu kuma suka ce da an tunkaro ta sai ka ta koma gidan gidan turwa abukur ba ta taba ta yi yaki ba wani gari ko ta kama ma wasu a yaki wasu mm. tunda kaga tana da makwabtaka da kaura a yaki a da kuma aka ce kaura to kaga eh, kusan shine number one ko two misali to batun sana'a wace irin sana'a mutanen abakur suke so alhamdulillah kusan babbar sana'a mutanen abu kurdi noma ce da kiwo in ya kasance gari ya taso ya yi wannan shekaru aru-aru sai ya kasance kila akwai kalubale wani kalubale garin abu kurdi ke fuskanta yanzu wanda za ku so mahukunta su ji dan daukan mataki ah, kamar yadda ka ce din duk gari yawan yawaituwar shi da al'umma ta yi. haka kuma yawan yawantuwan kalubale da sauransu za a iya samu to yana dai daga cikin kalubalen mu a abukur a gwamnatanci muna roko ga hukumomi wa'anda suke na kusa da na nesa da wa'anda za su iya kai irin wannan korafin inda ya kamata a kai kuma a magance mu akwai nan daga gusuncin gari in ka taho a bangaren gina gari kenan akwai wata babbar korama wadda ita wannan koramai tana ci ma duk wani wanda yake zaune abu kurtuwa a kwarya saboda duk ta mamaye wurare ana iya sanya kusan tifa eh, hudu ko biyar ciki ba tare da ka gano ka ganta ba hmm. sau haka duk ruwan da ya to daga gusuncin nan ta nan yake biyowa ya ta garu gidaje da sauran hegga na mutane sannan daga nan arewa ita ma akwai wata kato korama wadda wannan aikin dai ba dai karamin hukuma ba sai dai irin su mataki na ƙasa da sauransu. To madalla masu sauraro a nan shirin ya kammala yanzu a madadin wanda kuka ji mu da shi Aliyu Lol Abukur da gidan rediyon mura Amurka Abdurrahman Kabir Jani ke sallama da ku. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. dani da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana mañana. yau ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayanka baba na tambaya hey eh na tambayanka wayo na tambaya da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.